الحمد لله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم وأشهد أن لا إله إلا الله قال في محكم كتابه والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون وأصلي وأسلم على القائل أشيروا إلي أيها الناس وصلوات ربي وسلامه عليه ثم أما بعد فموضوع خطبتنا اليوم السياسة الإسلامية معاشر الناس إن الإسلام جاء لينقذ الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وإن الإسلام قام على أسس ثلاثة الأساس الأول الرحمة الأساس الثاني الرأفة بين الناس والأساس الثالث المشورة بين الناس لكن غرض الكلام أو الهدف الرئيسي هو الحديث عن المشورة بين الناس لأن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان يستشير الناس في مهام الأمور أما عن الأساس الأول فمختصرا زكاه الله تبارك وتعالى ووصفه بالرحمة يقول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ويقول عز من قائل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ويقول سبحانه وتعالى وبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ويقول سبحانه وتعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ويقول عز من قائل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إذا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ساس الناس بالرحمة وساس الناس بالرأفة وساس الناس بالمودة فأدى ذلك إلى التسوية بين الصغير والكبير وبين الضعيف والقوي وبين الغني والفقير حتى وصل إلينا الإسلام كابرا عن كابر معززا مكرما فما من بيت إلا وكان يدوى باسم الله عز وجل إذا متى ما كان الرئيس رحيما ومتى ما كان الرئيس بالرعية رعوفا سوف يسهل إليه الأمر لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في معنى الحديث إن الله تعالى رفيق ويحب الرفق في كل شيء وفي رواية أخرى إن الرفق لا يكون في شيء إلا زان ولا ينزع من شيء إلا شان لذلك يجب إذا كان الرئيس يحب أن يكون متوددا محببا بين الناس لابد أن يكون بالناس رؤوفا رحيما ولابد أن يكون بالعامين رفيقا رؤوفا وإلا سوف تحصل هناك بهدلة ودربكة بين الناس أما عن الأساس الثاني فهو التسوية بين الناس فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحذر وكان يزجر عن أن يكون هناك تفرقة بين هذا وبين ذاك فكثيرا ما كان يقول دعوها فإنها منتنة لأن الله تبارك وتعالى ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ويقول سبحانه وتعالى اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إذا التسوية سوى الله تبارك وتعالى بين الناس بالإثناء يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إذا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يفضل هذا على ذاك إلا إذا كان هذا أكثر أخذا للقرآن لذلك البلال بن رباح رضي الله عنه كان أسود اللون وكان رجلا إفريقيا عبشيا لكن مع ذلك كان مؤذنا مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا صحيم الرومي رضي الله عنه الذي ولاه ذات يوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إمامة الناس على الرغم من لكنة لسانه على الرغم من أنه ليس عربيا ولا فصيحا مبينا لسان لكن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قدمه لأنه كان أهلا وجديرا بالتقدمة على أواخر الناس وهذا سلمان الفارسي رضي الله عنه الذي ما كان عربيا لكن الإثنان سوى بين هذا وبين ذاك وما كان يفرق بين هذا وذاك لذلك بلال بن رباح وصحيب الرومي رضي الله عنهما ذات يوم طلب يستخطبان فلما سئل قال لهم رباح بلال بن رباح رضي الله عنه كنا قوما ضالين فهدانا الله وعائلين فأغنانا الله وصعلوكين فوفقنا الله تبارك وتعالى فإن تزوجونا فالحمد لله وإن تردونا فسبحان الله فقال أهل المنزل بل نزوجكم والحمد لله هكذا سوى الإسلام بين الضعيف وبين القوي وبين الغني وبين الفقير وبين الثمين وبين العقير هكذا فإذا كان الرئيس يحب أن يسوس الناس ويفرح به الناس لابد أن يسوي بين الرعية بدون النظر أو بغض النظر أن هذا من قبيلتي أو هذا من عصبيتي أو هذا من قطائي أو من رجائي ما كان ينبغي على الإطلاق أن يكون الرئيس بمثل هذه الشنشنة معاشر الأحباب الأساس الثالث هو المشورة بين الناس فكم من موقف كان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يستشير أصحابه في مهام الأمور هذا بدر لما جاء بدر الكبرى استشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه وإن كان الحديث لم يصح أو في بعض إسناده مقالات أهل الحديث لكن المؤسسين أو المؤرخين ذكروا هذا وتقبله الناس بالقبول فسأل عباب بن المنذر بن المجوح بن الجماح رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا له يا رسول الله أمنزلا هذا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم أو أن نتأخر عنه أو هي الحرب والرأي والمكيدة فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم ما كان هذا وحيا من الله عز وجل بل إنه الرأي والحرب والخدعة والمكيدة فقال الحباب بن المنذر رضي الله عنه إذا كان هذا كذلك يا رسول الله أرى أن ننسحب عن هذا المكان ونطلب مكانا به الماء نستطيع بذلك أن نتزود من الماء ونشرب منه وتشرب دوابنا ثم نكدر عليهم المياه ويقتلهم العطف قبل أن نبارزهم مبارزة الرجل بالرجل هكذا كان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يستشير أصحابه ولما كانت هناك أساربت كان النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه أشيروا إلي أيها الناس ماذا ترون في حكم هذه الأسارة فذكر أبو بكر رأيه رضي الله عنه وأمر رأيه فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم مثنيا على كل واحد منهما إن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي قال رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم إن مثلك يا أبا بكر رضي الله عنه كمثل عيسى بن مريم الذي كان يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وإن مثلك يا عمر كمثل نوح عليه الصلاة والسلام حين يقول رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا معاشر الأحباب إن استشار الرعية في الأمور كلها يكون ذلك فتحا لأبواب التقدم بين الناس أما عن الاغلال وعن التحكم والتكتل وعن التشذم والتعرضم هذا يؤدي إلى إفلات وفشل بين الناس الذي ذكرنا الله تبارك وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وهذا نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم يستشير حباب بن المنذر في حكم أو في قتال خيبر فأشار إليه العباب قائلا له يا رسول الله عليك أن تقطع النخيل لأن اليهود كانوا قوما يحبون النخل فأشار إليه أبو بكر رضي الله عنه قائلا الله يا رسول الله إن هذا موضع وعدك الله تبارك وتعالى نصره وفتحه فلا أرى أن تقطع لهم النخيل وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستشيره النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فأشار إليه عمر رضي الله عنه بأن يلتزموا مكان الذي هم فيه وألا يتقدموا لا ذات الميمنة ولا ذات المشأمة هكذا كان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يستشير أصحابه وهذا سلمان الفارسي رضي الله عنه حينما تآلب علينا المشركون في زمن المصطفى عليه الصلاة والسلام أشار أو استشار المصطفى سلمان الفارسي فأشار إليه قائلا له إن معشر قوم إذا كان عندنا حرب بين الأعداء كنا نحفر الخندق يا رسول الله فحفروا الخندق بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه إذا متى ما أراد الرئيس أن يكون الرعية بخير لابد أن يكون مستشيرا لهم في كل صغير وكبير وفي كل قطمير وحقير وإلا سوف يكون هناك إفلاس وفشل بين الناس إلى ما الخلف بينكم إلى ما وهذه الضجة الكبرى علامة وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصامة البر لا يبلى الذنب لا ينسى الديان لا يموت اعملوا ما شئتم إنه بما تأمرون بصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم ثم أما بعد موضوع خطبة مؤيو عشرين دبيو قوة شوال ألف دقريه أدى أربعين دبقي وشتي دي دي دقوما قوة أبريلو شكرة تدبو بيو دا عشرين دشدة أولنا مسلتي نجامي أبي عبيدة بن الجراح wanda ke kan titin bypass namdi azikwe da ke cikin ƙaramar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna najeriya siyasar musulunci ya ku yan uwa masu albarka lallai mu sani cewa musulunci yana da siyasa irin tasa musulunci yana da tsari irin nasa kuma duk shugaban da yake so ya zauna lafiya da magoya bayansa la shakka dole ya koyi da siyasa irin ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin siyasar musulunci ta tsayu ne akan rukunai guda uku ta tsayu akan adalci ta tsayu akan daidai ko tsakanin al'umma sannan kuma ta tsayu akan neman shawara tsakanin ainihin mabiya domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wannan ya jagoranci al'umma har ya zamana wasu daga cikin maguzawan yahudawa a yau suna cewa irin fitintinun nan da ke faruwa a duniya a yau idan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana raye da shi kaɗai ne mutumin da zai iya kawo sulhu da sasanci tsakanin duniya saboda ya tsayu da waɗannan abubuwa guda uku suna nan da yawa amma waɗannan su ne abubuwa fitattu adalci na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yasa ya rayu da yahudawa bai zalunce su ba bai tozarta su ba bai wulakanta su ba bai yi sa'insa da su ba bai yi fito na fito da su ba sai da suka warware alkawarin da suka kulla da annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi rukuni na farko da ya tsaye a kansa shine jin kai tausayi tsakanin al'umma irin wannan idan ka kalli ainihin rayuwarsa da kuma tarihinsa alaihi salatu salam. za ka samu yana da tausayi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake sa ya yabe sa da tausayi da jin kai da kuma ainihin lura da na ƙasa da na sama da na tsakiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ɗauke su gaba ɗaya ya ja su gaba ɗaya ka duba ka ga yadda ya tabbata cikin hadisi wata rana akwai wani yaro wanda yake ba Yahude ne babansa maƙaucin annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma saboda tausayi da rahama irin ta annabi alaihi salatu wasalam yaron nan ba shi da lafiya annabi alaihi salatu wasalam ya shiga ya same sa sai ya kalli yaron yaron bai iya magana saboda yana harama yana kokarin barin duniya yace atashhadu anni rasulullah zaka shaida ni manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yaron ya daga kai ya kalli ainihin babansa sai babansa yace ajib abul qasim an sake ran abul qasim annabi sallallahu alaihi wasallam sai yaron ya daga kai bai taba sallah ba bai taba azumi ba bai taba zakka ba bai taba hajji ba fadin wannan kalma ke da wahala bai fi sakon biyar ba Allah subhanahu wata'ala ya anshi rayuwarsa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fito yana murmushi yana dariya sahabbai suka tambaye sa radiyallahu anhum ya rasulullahi ya samu lafiya ne yace a'a Allah subhanahu wata'ala ya tsamar da shi wuta ta hanya ta kaga ashe kenan yana da tausayi yana da jin kai shi yasa ayoyi da yawa suka mana bayani cewa hakika manzo ya zo gare ku daga cikin ku irin ku ne sannan kuma ya kasance mai kwaɗayi ne zuwa ga imanin ku mai jin kai ne da kuma tausayi ga muminai amma idan aka ce shugaba bai da tausayi bai da jin kai bai da sanin ya kamata babu yadda za a iya zauna lafiya ainihin abubuwa ne guda biyu za su haɗu shi zai kasance cikin wahala waɗanda kuma yake ja za su kasance cikin wahala saboda zuciyar ta ƙeƙashe zuciya ta bushe baya kallon na ƙasa baya sauraron abin da mutane suke ciki don haka dole ne shugaba ya kasance mutum ne mai tausayi mutum ne mai rangwame ba kawai duk abin da tunaninsa ya basa ba ko da daɗi ko ba daɗi ko zai yiwu ko ba zai yiwu ba ko ana so ko ba a so ko ana ha maza ha mata ya ce sai ya aiwatar da wannan al'amari to in al'amari ya ɗaure ya ci gaba a haka ƙarshe zai jefa ƙasa cikin yakin basata, domin mun ga irin waɗannan abubuwa Liberia irin abin da ya faru kenan ga da waɗanda suka yi bikin shekara kusan talatin da shida na shafe wasu ƙabila kusan sama da mutum miliyan ɗaya saboda yaƙi irin na basata, kalla abin da ke faruwa a Sudan a yanzu duba abin da ke faruwa a Yaman ka tafi cikin Siriya ka gani duk irin waɗannan abubuwa je ka cikin Kongo ga abin da yake faruwa ba wani abu bane kama karya ne irin na shugabanni mutum ya dinga jan mutane kamar yana jan ra'umma ko kuma ya dinga jan mutane kamar yadda Nicolas Maduro na Venezuela ya ja al'umma Karshen al'amari ba zai yi kyau ban al'amari ya ɗaure haka sannan turke na biyu ko ko ginshiki na biyu wanda musulunci siyasarsa ta tsayu a kai adalci tsakanin mutane annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance ma'abuci ne na adalci yana daidaita tsakanin mutane wanda ya cancanta a bashi wanda kuma bai cancanta ba ba za a bashi ba haka ya jagoranci al'umma alaihi salam, amma a ce shugaba ya zanto wani bangare su ne ainihin mutanensa su yake tafiya da su su yake bunƙasawa su yake haɓakawa bai damu da sauran al'umma ba wannan ba zai kawo zaman lafiya a cikin ƙasa ba kamar yadda muke gani a yau duba ka ga yadda abuwa ke faruwa wata jiha ce ita kaɗai ita ake baiwa tarin ayyuka ita ake baiwa ainihin tagomashi ita ake baiwa duk irin abubuwan da za a bada in ka duba irin kuɗaɗen da ake jefa ma jiha guda ɗaya a wannan mulki a yanzu a yau duk kusan jihohin arewa gaba ɗaya in ka tattara abin da suka samu bai kai abin da wannan jiha ta samu ba wannan ya nuna shugaba irin haka mai tunani ba zai iya shugabanci ba bai cancanta ya zama shugaba ba saboda ba haka ake shugabanci ba in dai ka ce kai musulmi ne da gaske to shi musulmi yakan yi adalci ne amma ka ware wasu al'umma sannan ka ware wasu ainihin abin nan addini su ne kake ba ainihin ƙarfi da tagomashi wannan ba zai kawo zaman lafiya a cikin ƙasa ba yanzu misali idan ka duba kaga in ka duba ainihin mukamai da ake badawa kaso shida cikin ɗari waɗanda ba musulmai ba su ne aka ba waɗannan mukamai bayan kuma waɗanda suka tsaya suka yi ruwa suka yi tsaki suka kai guru suka kai mari su ne waɗanda yake musulmai amma yanzu an koma babu waɗanda ake kashewa babu waɗanda ake yaƙa irin waɗannan al'umma don haka kowa ya tashi ya yi katin zaɓe akwai ranar rama biki na nan tafiyan Allah ya so yadda ainihin zanga-zanga da bore ba na tunanin shine mafita in dai za a tsaya a yi zaɓen da ya kamata a yi duk mutumin da ya san ba shi da kati ya kamata ya je ya kati. Turke na uku wanda siyasar musulunci ta tsayu a kansa wato shine ainihin shawara tsakanin mutane. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana neman shawara tsakanin sahabbai radiyallahu anhum duk da kasantuwan fa Allah subhanahu wa ta'ala yakan masa wahayi ya gaya masa kai tsaye amma yakan nemi shawaran sahabbai ya ce ku bani shawara ku yi mani nuni ya kuke gani game da al'amari kaza ya kuke gani game da al'amari kaza kai hatta mace in ya kama a nemi shawararta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana nema ga ummu salama radiyallahu an matarsa ce a lokacin da aka zo sulhul hudaybiyya annabi alaihi salatu wassalam yace da mutane kowa ya tashi yayi sassabe ko kuma yayi aski ya cire haraminsa sannan ya soke abin da zai soka sahabbai radiyallahu anhum saboda suna ganin ga su ga garin makka ya rasulullahi ya za a ce mu koma bai kamata mu saurari mutanen nan ba kowa ya zauna ummu salama radiyallahu anha ita ta ce ya rasulullah ba haka zaka yi masu ba Abin da za ka yi ka kira mai askin ka yi maka aski ka tuba haraminka sannan ka soke abin sukanka annabi alaihi salatu wasalam yana aiwatar da wannan gaba ɗaya sai sahabbai kowa wannan sai ya kira abokinsa ya ce yi mani aski ya cire ihraminsa sannan ya soke ainihin dabbarsa kun ga ashe kenan annabi alaihi salatu wasalam yana neman shawaran mutane a cikin dukkanin abin da zai je dawo amma mutane su ce a'a wannan abu bai yi ba wannan abu ba daidai ba ne wannan ba mu sansa sa kai kuma ka tsaya ka ce ko za a kare ko ba kowa sai ka aiwatar da abin da kake so to irin wannan tunani zai jefa ƙasa cikin yakin basasa idan kuma abu ya balle to ina tunanin mai irin wannan tunani jirgin da zai hau ya gudu ba zai same shi ba mun ga irin wannan ƙasar Nepal mun gani Afghanistan lokacin da Taliban suka zo shugaban ƙasa daga sama ya tsallaka har yanzu zai ƙasar Afghanistan saboda ainihin an juya mulki haka ƙasar Nepal suka yi vandalizing komai suka tarwatsa komai saboda fitina ta ishe su annoba ta dame su amma mahukunta sun kasa tsayawa su saurari kokin ainihin waɗanda ake jagoranci don haka duk mutumin da zai yi wannan bai cancanta ya zama shugaba ba yanzu misali irin abin da ke faruwa da shugaban INEC ba ma Supreme Council for Shari'a ba ‘yan uwansa lauyoyi san san sama da mutum dubu biyu sun rubuta cewa wannan mutum ba irin tsarin su bane ka taɓa rike matsayi a cikin wannan jam'iyya sannan yanzu a zo a kawo ka a ce kai zaka jagoranci wannan jam'iyya ba za ka yi adalci ba wannan ya saba abubuwa gashi nan yanzu tun kafin tafiya ta nisa ya fara fito da aƙidunsa ya fara fito da kudurce-kudurcensa ya nuna ainihin wata jam'iyya aka kawo shi yawa aiki wannan al'amari ba zai haifi ɗa mai ido ba idan da a ce misali ƙasa ce ke gaban shugaba sannan talakawa ke gabansa irin yadda ya dinga farautan gwamnoni har ya samu mutum talatin da biyu to da haka ya kamata ya farauce su a yi tunanin ya za a yi a daƙile abin da ke faruwa a waɗannan wurare yanzu ko a jiya alhamis 'yan boko haram a yankin da ake cewa bani shesh a ƙasar maiduguri sun kai hari har da wani janar na soja wani ohusaini Birima sun kashe shi a cikin wannan hari na jiya. Haka a kebbi in ka koma shekaran jiya kusan ƙauyuka guda uku lakura wannan sun kashe wanda za su kashe sun ƙona ƙauyukan ƙurmus zamfara a shekaran jiya dukka irin waɗannan abubuwa su ne suke faruwa idan da a ce misali shugaban ƙasa wannan yanki ke zuciyarsa talakawa ke zuciyarsa da ba za mu ga abin da muka gani a Jos ba a ce wai ka je alhini ka je jajantawa ka je ta'aziyya amma a iyafot tsakanin iyafot kawai ka zo ka saurari al'umma sannan ka hau jirgi ka tafi wai ka je ta'aziyya bayan sauran garurukan kakan tafi ne ka yi abin da ya dace za haka ba mu tunanin shugabanci da irin wannan tunani zai iya haihuwan ɗa mai idanu annabi alaihi salatu salam ya shawarci al'umma a wurare da dama akwai abinda in ya ɗauki matsayi aka ce ya rasulallahi sake ta annabi alaihi salatu salam yakan bar ainihin nasa tunanin sannan ya bi ainihin shawarar sahabbai ga Ubabu ibn al-Munzir radiyallahu an lokacin da aka ci yakin ga kasan Khaibar Khaibar wani kauye ne tsakanin Makka da Madina Yahudawa su ne mafi yawancin al'umma a wannan wuri, a lokacin da aka ci garin sai Ubabu munul munzir, bunul jamo, radiyallahu an, ya ce, Ya Rasulallah, mutanen nan suna son dabino Yahudawa, abin da nake tunanin a sassara dabinon a fara gallaza musu tun daga wannan matsayi. Annabi Alayhi salatu salam sai ya ɗauki shawararsa, ya ce a kakkarye dabinon, a yayyanke su a sare. Abubakar ne Siddiq radiyallahu an sai ce ya rasulullah shin wannan garin na kai ba Allah subhanahu Ta'ala ya maka alƙawarin zaka ci garin ba yace kwarai da gaske yace to tun da haka ne ba na tunanin ya kamata a yanke waɗannan dabinuwa saboda in an yanke mu ne muka yi asara mu ne abin zai koma ma saboda amfaninsa in muka ci garin ai mu zai dawo nan da nan annabi alaihi salatu salam ya tura ya ce to a dakatar kar a sara kowane dabinuwa haka shugabanci ya kamata ya zama kana neman shawaran mabiya ya ya kamata a yi ina za a tunkara ba wai kama karya ba tunda ba mulkin soja ake yi ba saboda abubuwa na rashin adalci akwai mutumin da ya zo ya yi ikirarin cewa sai an samu yorbaland a raba ƙasar nan biyu ya yi gudun hijira amma da yake ya zo saboda ɗan wani yanki ne ɗan wata ƙabila ce ta shugaban ƙasa aka gafarta masa zunubansa aka yafe masa kurakuransa aka ba shi matsayi ma har ma yanzu shi yanzu sarki ne a yankin su har ya fito ya yi ikirarin cewa kada ɗan wata jam'iyya ya zo kamfen a yankinsa saboda duk mutumin da ya zo kamfen in ba ɗan jam'iyyar shugaban ƙasa ba to a bakacin ransa amma ba a masa wani abu ba bayan ni na san malamin da ya yabi shugaban ƙasan burkina faso ya yabi shugaban ƙasan nijar ya yabi shugaban ƙasan mali dss suka gayyace shi suka ce wannan treason ne ya ci amanan ƙasa saboda ai ya san cewa waɗannan sojoji ne kuma abin da suke yi Najeriya ba ta so ya zai yabe su akan mimbari ya irin waɗannan maganganu ga mutumin da yake a raba ƙasa amma yanzu shi sarki ne na wani yanki mulki ba zai taɓa tafiya da haka ba dole ne ya kasance ka saurari mutane menene kace suke kokawa ko iyalanka ne kake jagorancin su kace ba za ka saurare su ba auren nan ba inda za shi karshensa zai lalace ne zai watse ga sa'adu na obada da sa'ad ibn mu'az radiyallahu anhuma lokacin da kabilu hudu suka tattaru za su yaƙi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi alaihi salatu ya yace da sa'ad ya ku jama'a ina da wani tunani mutanen nan yanzu kun ga sun yo tattali sun yo gangami suna son sai sun ƙarar da mu ko da me ko dan ni dai a nawa tunanin in ji annabi sallallahu alaihi sallam mai zai hana mu zo mu yi yarjejeniya da su duk shekara mu ɗibi wani kaso na dabino mu ba su ko me kuke gani sa'ad ibn mu'az radiyallahu anhu ce ya rasulullahi waɗannan wasu mutane ne babu abin da ke haɗa mu da su sai gaisuwa sai kuma ainihin tarba irin ta bako idan ya zo wurinka amma mu ɗauki dabinuwa mu dinga ba su ya rasulallahi muna ganin wannan ƙasƙanci ne gare mu a buɗa bakin rai bakin fama wanda zai mutu Allah ya ji kansa wanda zai rayu Allah ya masa albarka ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun qumu ila salatikum